masu kallo barkanku kamar yadda kuka sani a koda yaushe kan kawo muku sabon bidiyo da na ziyarci gurare to albishirinku wannan karan za ku sha mamaki saboda na kullo da wani sabon shiri mai suna gadan-gadan wanda zan dinga gabatar muku da shi a youtube channel na faifaro tv wanda shi kuma za ku sake kallon wannan shiri a facebook wato na faifaro tv da instagram da duk wani fanni da ya shafi social media wanda Faikoro TV take gabatarwa insha Allah wannan sabon shiri na gadan-gadan wanda na gaya muku na bullo da shi akwai abin da ya shafi fannin matasa a ciki akwai abin da ya shafi mata na zamantakewan aure akwai abin da ya shafi fannin ilmantarwa musamman na malaman mu akan matsalolin da muke fuskanta na wasu jarirce-jarirce akwai bangarori da yawa a cikinsa akwai bangaren 'yanci ranar da suka zo gurare suke fuskantar matsaloli daban-daban a cikin wannan shiri na gadan da fatan za ku kasance da ni a ƙarshen wannan watan da muke ciki idan Allah ya raya mu ya kai mu ya ba mu ararai a filin gadan wato kuma a YouTube channel na Faikoro TV ni Halimatu Ibrahim Bauchi zan kasance tare da ku a wannan fili kuma a wannan sabon shiri mai suna gadan-gadan amma ƙarshen wannan watan da fatan za ku biyo ni ku ji yanda shirin za ta kasance domin ilimantar da ku da kuma nishadantar da ku sai mun haɗu da ku ƙarshen wata a wannan fili na gadan-gadan sai an jima.